masu sauraron mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 23 ga watan Yuni na shekarar 2023 filin namu na ƙarin ilimi ne inda za mu ci gaba da magana akan al'adun ƙasar Hausa tun lokacin maguzawa amma fa a cikin nishadi. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da wani basaraken arewacin Najeriya da ya bamu takaitaccen tarihi akan wasu kalmomin Hausa da ma al'adu da inda suka samu asali. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana babban bakon namu wanda za ta gabatar da shi. ji mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Yau dai aji ya yi babban kamu inda muka samu ɗaya daga cikin iyayenmu na ƙasar Hausa da zai taimaka mana da ilimi cikin nishaɗi. hausa dai ba dabo ba ce amma hausa yare ne wanda yake tare da kalmomi wanda suke da tsada ta akwai kalmomin da saman matasa kuna tabbatar da cewa akwai abin da ba ku sani ba kuma ku san ma'anarsa ba ko yanda ya samu asali a kasar hausa ta tare da ni akwai malam murtala aliyu mutawallan gombe barka da zuwa malam to barka da shi ranka daɗe cikin kalmomin hausa a kuda saboda karuwar su matasa ɗin da kuma amfani da zai musu kalmomi ne waɗanda an riga an saba ana amfani da su waɗansu kuma sun ma fara ɓaciya saboda ana samun kalmomin hausa suna ara ko a ce suna auren waɗansu kalmomi na waɗansu ƙabilu ko waɗansu harshe da uba da irin wannan wanda ah, matasanmu na yanzu musamman gaskiya ba a sun san da to abin da ke ce ma auren ya da kwari an irin auren yanzu ke san in inda ke ba ido da akwai mutane da za su aure na ta aure matar tana da gidanta ko tana da ko ilta gado ko kuma irin masu hali da sauransu mm. shi kuma mutum kila bai da hali ko kuma ya mata a maji to in ya zo sai in ya zo zai ɗaura ga masu kasa inda take zama to sai ba ta gari kuma ba faɗi da zai ce wannan da ce ai auren ya da kwari a kai da zai ya da kwarinsa ne ya tashi ciki saboda mutane suna tafiya da kwari da baka eh. saboda ka wannan zai jingina kwari ne dai eh. ni za ka samu sunan wannan irin auren eh, ya da kwari akwai irin wani abubuwan da yawa da gaskiya ya wasu ina eh, su masana ya kamata su tsaya su kare shi a kai mm. da ba kuma su yi kuma su yi kaza biyu don wani lokacin take yi magana za ka san cewa mafita ko suke nema da wasu bincike ba ne gaskiya. amma kamar akwai gari a nan hanyar kano da ake cewa ya da kwari. to ina ga wasu ina garin wasu ina wani da mai auren ya da kwari. iya auren ya da kwari ya zo kaba garin ko. kana wata ba da ansa ko mm-hmm. ya aka aka samu ya da kwali idan mace ruwa ce ana kare ta iyayen na kare ta al'umma na kare ta duk a lokacin da babu addini a lokacin saboda abin kunya ne a ce mace an kai ta ɗakin miji ko ta kai bantan ba shi ke ana so a yi to dama tana da mace wanda ko shi ya ne akan mace bantanta mm. to idan mace ta fara al'ada ko su a ƙarshen da bantanta ta amma idan dai aka zo maganar aure to dama ba kamar yadda ake sa daga ba ta zana sa farin kyalle ko me ba a da gwantar da a kwance a nuna ga al'ada a malaman shawa ta kai kuma kafin a aure a tsari na mazuranci akan samu dan taure a tsari shi sai kara mata dan taure shi ne bunsuru eh, akwai ya ja karami na namiji to eh sai a tsari shi to sai a kashe shi ya shiga cikin matan ita da ya aure ta in dai ba da wani tumbure ba za ta ta da sauran yan mata amma shi wannan tauren ya san wanda ya kamata ya taba in har ta yi wani abu da ba to ba in aka ya ke ji to na ke amma ni ba zan yi ya tun tumbure su zaki so akwai matsala in ko yake zuwa koyi na ya tsaya abin ka aka aka yi da je koyi na wuce mm. ya ni Allah ya lafiya to kuma ana iya fasa aure kenan da aka samu cewa akwai matsala to eh, gaskiya ko ba a fasa aure ba akwai bukatun da ake na kawo na tsarin aure wadda watakila shi ne auren in yana so ya nemi a rage abubuwa ko kuma ya bada sharuɗa. Ya mana ya fasa wani. Ya zama abin kunya da su abin Da iyayen da ita kan zaba. Ko sai saura kare su ne sai a kama gora yana a kulle su da kuma. Kasi ɓanna. Lokacin ya kazo kamar lokacin za a wasu da kuwa kamar lokacin ko lokacin da a yi bikin ah, amfanin gona eh, wasannin da ake sauran su na kaka da sauransu. Wato kenan shi ma wannan bahaushe a lokacin da lokacin da aka cire amfanin gona kamar yadda wa'insu ƙabilu musamman na kudanci za ga an ce wa ana lokacin bikin eh, lokacin doya da sauransu kuma ana yi kenan. ake wasan duk da wasan bikin kayan abinci ya dawo ya dawo hmm. kowa ya tambayi abin da zai shekara kuma idan aka zo za a aurar da yarinya za a sha lullu ba za a sha lullu gudu da su da eh, sai an kamo sa ana zuwa yawon gudu eh. shi ne yawon gudun shi eh, gudu da yake za ka za ce ta tafi wani gudu amma za a yi gudun ake da gaske to wani kuma al'adar malam hausa na kadai ke kowa da fulani a na hausa wanda ya sani mm. in ta gudu za a bi ana kamo to amma su kan tsawon da rasan da zai to za a je a kamo ta tana kuka da kawo ta mm. ko za a zo sata a lalle Za ka sata a lalle to sai ta yi kwana uku ta shi sannan sai a lokacin da za ɗaura aure idan ka ɗaura aure sai a wanke ta a ɗaura aure za ka shi ne shi shi kuma sai sa shi a lungu to ita sai ta fita shi sannan ake saka shi kuma eh to wani sashi a lalle shi ma zai zama da abokansa akwai na matan akwai wanda ake cokan kanwa rana daga yawanci ta yi wanda kanwa rana ita kalamar yariya za ta samu saboda ita kamar aikanta ita ce kamar wato ita ta ba ta ta aikanta ita ta mata in kaza imun kaza kuma shi zai kaza su kan rana shi ko namiji zan da aka aka wanke ta kan dauki shi kuma ta shalali domin da aka daura aure sai an kwana uku kafin fa yi na biki wato a da an kwana uku shi ma za a canza shi aure eh, baya yawo ba wani abu ina sai to kuma ban ta kan kwana uku nan ne ka wanke ta an dauka aka ta gidan miji mm. ita zan ne fa da kawayenta da kan rana to a wankan ma shi ne kin akwai kala kala ne akwai za a dora za a kai turmi hmm. a wajen ban da eh, ya dangaci irin da al'adar su na gidan yau hmm. a fita wasu akan dan sa za gatuwa hakan nan da sauransu to a dai tabbatar an shirya ta tsatsaf an kai ta hmm. da ta kusa da ta lallan nan Akwai kusa da su zaba suna koya da ladubba na zaman aure da hmm, zaki kaza da ci kaza da hmm, tsafta tabbatar busar eh, mijinki akwai ruwa kullum a ciki hmm. tabbatar tabar mata an nade an an jingine yanzu aka yi mishi waje aka yi da kwanan shan ruwa da sauransu duk da irin wani abubuwan tabbatar shi kuma lokacin da za a zo yawanci abokansa ne sai tare shi to shi kamar kin ta shiga ba a samu an zo amma dai ana samu an zo idan aka zo ran ɗan da aka yi ta sai da wace gari za a je a yi wurin da ruwa ita ma yarinya so za a gidan da ba hmm. amma da a cikin kula da sauransu ranar buɗan kai kenan ko kuma ranar ranar buɗan kai to to ran da za a wurin gidan aure na na gidan mijin hmm. to ne ranar buɗan kai a al'adance zai yi bisa ƙoƙarin ba shi ne ma'anar buɗan kai to yau za a gaji fuskar juna to wace yin buɗan kan nan shi mijin ne zai zo ya mata irin na indiya zama za su can zauna wasu uwa ne ta hmm. idan wani hannun ke bude kan to akwai ɗan cikin da kirkiya zan daga ya ba sai ki ce duk duk kamar da kamar tantan buɗar kai dan siriri din da zan daga ta dan <laughs> ta haka sai ta daga hmm. sai ta hango sai hango abin da ya rima to shi da sai a zo sai a ba da dan kai ana ba da kuɗi ana zuba yan uwa su su kawo toshin su kowa ya kawo dan gudunmawa a wurin sai a tara musu dan wani abu shi ma yaji zanna shi ma na su jama'a su samu Ya rayuwar ma'auratan yake bayan an yi aure ita budurwa ta shiga cikin gida. Shin yawanci sukan keɓe kansu ne a yi musu gidansu daban ko kuwa a cikin gidan gandu ake da su da iyaye. To da gaskiya ba a ce yara ba. Saboda yawanci akan auren yaran ƙanana ne su ma mazan ƙanana akwai karancin shekaru. Yawwa, to saboda ka sai zanna wasu ma za ki ga an kai amarya tana ɗakin uwar mijin. Sai an fara ganin hankalin su tukuna a fara bari suna ko tare ko su ci abinci da ko wani abu Kuma amma ita za su zo kamar ƴaci a gidan kuma idan akwai matsala ba wai gidan yanka za a fara zuwa ba suna daga nan za a sasanta har su zama sun bata hankalin su da sauransu in kuma ta aihu ma na ɗaya yayin ta aihu za in cike ku za ka yi gidan iyayen ta so akan je wankan gida ke ba wankan gida ba wankan gida ba zai nan ciki eh. to kenan ya kama ta cin daga lokacin wannan wannan da da da akwai wasu abubuwan da uwan sai kawai su yi mata ko ke ba za su yi ba to sai kai ta sun ci girma kuma ma ɗaya da rikin abin shi ne tun da shi yaron bai mallaki hankali ba bai san me take ciki ba mm. da damuwa take ciki ba mm. ta ɗauke ta to in aka dauke da bayan ta haihu an yi hidimomin da za a duka na al'ada su in za ta dawo ko ki an sake sabon zubi. Za a yi kashe kuɗi shi Za a yi kaya, a karɓo za a yi hatsi, za a yi kaza a wannan. Su ma iyayen za su haɗa wata kayan miya da irin su eh, daga kuka daga kuɓewa da sauran su a shi shiga duka kamar. Fa lokacin daɗin kawon sun a canjakan daɗe a gida sabon ta dawo? wanka wanka din kun kaji eh, gaskiya ce wani su suka yi sai an yi masa da da gama da wannan wasu ta wuta uku wasu ma kamar yanzu kamar wanda suka zanna suke shaku da fulani har wata shida ne sai yaro ya fara kwari ya fara kwari ko kana magana akan mace takan zauna a gidansu idan ta haihu wato renan ciki da renan shi abin da ta haifa din har sai dan kila ya fara dan wayo hmm. akwai wani basira ne ko kuma dalilin da yasa haka ne ke gaskiya kamar yanzu gaba an kai tunani sai ga cewa an kana da shankali ba za ka lokacin da mace da ciki ko ta samu kalubalen kala-kala wani sa'in daga wato yadda cikin take canjawa da masu ciki samu na tunani za ka tana saurin fushi tana cikin kuma abin da za a bukata na mace ta yi ba za ta iya ba ba ta iya ko mijin da girki ko ta kai mai ruwa in ma samu akwai yadda zai fita ta to kin an ka ɗauke ta an an an an guji wannan matsalar kuma lokacin da za ta aihu za ta dawo shi ma na ƙarshen ta dawo gida ta fi gidan sake sabon taka kuma a sake samu wani to amma daga wannan na farkon yawanci ba a zuwa kuma sannan sai a bari kuma daga ita sai da zuwa ta ta gidan su ta ta gidan da dinna ta eh, bayan har kuma farko ba eh, ƙara komawa wanka hmm. da yan uwan da uwan mai zuwa yawanci da yanzu za ka ga idan za a yi aure an fi alakanta shi da samun miji ko arzikinsa a da wani irin sana'a ne idan aka ce wani na sana'a ka za ke ganin kamar wani jajjacaccen sana'a ce kuma irin sana'o'i ne da aka mai da hankali a kai to gaskiya da ba wai arziki ake dubawa ko mukami ko na ba abin da ke duba shine iyayen shi yaro ko iyayen yarinya a ga gashin an fito daga gida ne wanda za su yi kula da ai wato da samu ba yawa ne da shi ba to akan dubi wato zaman inganci da ke ga iyayen hmm. mutane wanda suna zaune lafiya da mutane da kuma su ba matsala to za a yi isa wani suna da iri ne dako ya ta ɗauko a wurin nan ko kuma a ba su ɗaya kuma akan yi lokacin na zumunci ko kuma na mallaka kamar yanzu akwai farauta a ah, wani kawai ko akwai ne ko wani abu shi babban sarki na ɗauka ya ba mu min esta don ya zama cewa na ɗaya cikin yana da zuriya to shi ma zai musu sauki su kuma zan tuna da yoya da sun aure daga nan to aka yi wannan don haɗa zumunci aka yi irin zallerin aure kenan amma ga sana'u lokacin gaskiyar magana shi ne. kuma an fi samun aure sai a tsakanin sana'u makera su aure a makera majema su aure a majema majina su aure a magina karfan su akan samu wayannan su aure wayannan to da al'adar su yi ɗan fi kusanci sun hmm, fi fahimtar juna fahimtar juna saboda a cikin zama na gidajen ma akwai al'adu na sana'o'in wani misali yanzu ka ɗauki majema gidan suke da su a je mu fasar a gyara da sauransu in suka buɗe wari sosai hmm. to in ba ya majiman da suka kawo ba akwai matsala in suka ɗauki mahauta sa za su da jikin da wasu abubuwa daban-daban in suka ɗauki wanzamai akwai yan tsazirran su da wannan haka makera wannan yanki inda koyo zo yakan wahala kafin ya saje a wurin mace da zo ita ba daga nan gidan ba sai a girka 'ya'yanta ita ba a girka ta ba sai ta wahala al'adu a sha'awa ne dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban maudu'in namu na yau al'adu a wurin sha'awa ne to bayan dai rayuwa dama akwai mutuwa yaya al'adar mutuwa yake ake jajantawa idan an yi wani misali yanzu kamar a kasar hausa sun fahimci musulunci an yi cewa mutuwa ke a'a sai wani da jure ba saboda ita rayuwa gaba ɗaya juriya ce wanda kan jure rayuwa ya jure mun ka samu ka ya ya a ya wuce ka ce a wani da jure ba to gaskiya akan samu mutuwa lokacin ko ta annoba ko kuma ta rashin lafiya ko na in annoba ta zo shine da ma ba labarin magana ko mutuwa din za a lura da zuwa ga an yi kai biyu to ta tashi a jan ruwan gaba da ruwa mai ko ta iska da kuma ta mutu ta bozo wato an yi ƙoƙarin korata an je kudu da arewa gabas da yamma an kora amma ta yi ta tsaya a tunanin su a saboda an ƙara mutuwa kafin kwana hudun na ya ƙare to abin tsoro ya samu eh, to sai a sake mazauni mm, kuma kun mutum kamar mai ɗan shekaru ne in ya mutu za a zo a je kwana na uku kenan za a zo a je shi duk yan za su zo in abokan wasa ne ya su zo da zallarsa ko ya kawakare sa za a ɗan rikin sa a kai to kaga an ce lalle lalle kan jira hirar nan can ba su da wasa ga nan gero na kawo maka ka ji kakka ji kana roƙon fura abin nan. ko wajen zo kuma da abin ne. eh ko wajen zo naka wani ce to gashi na kawo masu ne hmm. an ce akwai ne mai duka a tsansu na shi da ke hmm. ko da ke ki turo gari na kama wannan sanda eh, ya kawo ya ni abin wanda ce masa a an ce to can ba akwai mace zan lahira masu kaza kaza mm. to kaza kaza to na kawo muka ah, wannan magirji in kai kaza kawai kuma da gawo yake magana kuma shi wannan iya tunanin sai yana kyautata wa dan uwansa ne da zai tafiya zuwa lahira eh, eh, oh. ga guduri an kawo shi ne ya tsara musu a cikin shi sake wani sai sha kamar za a rubuta kushe yi mm. da wasu mutanen jamus suka zo a kai wani abin an tona an samu irin wani abubuwan da yawa kasa tsarabe man nan eh, irin kaburbura irin na mutane a da menene abin da aka fi amfani da shi a lokacin da a kasar hausa wani abu aka fi amfani da shi wurin yin tafiye-tafiye kuma ina nufin tun kafin zuwan larabawa ake ɗaukar komin sauri ka ake daga wannan gari a je wannan gari ba wajen larabawa ko zuwa tura ba ma mm. akwai wannan misali na Dangarwa. da kano suka tashi kwanan su ashirin da zo da daga maiduguri suka je kano lokacin ba an fara jirgin duka mai gani sai kama ake takawa watakila kamar akwai mata ko yara ƙanana akan sa ko doki ko jaki ya ɗauke su amma dokin magana galibin tafiya ni kai na nuna magana da kanin babana da yadda tabbatar da kano kafa su zuwar gwamnati Kuma ba komai ba su kowa akan samu dabbobi a kasa akan samu eh, miyagun dabbobi na su koraye da kuma kan su. Mm, amma suna nan tafi da su kwari da makaranta. da nana tafiya ake madugu. to shi madugu wato jarumi ne ko mashi ya yi kai sa'a na abin nan. kuma ya kan kan hanya. kuma kan kan hanya. to ko tafi akan yi madugu sai a yi ayari gaba daya ciki. to a lokacin nan gaskiya da kafa ake tafiya sai kuma za'in masu hali suka hada da yan dabbobi da sauransu to kuma da dabbobi saboda wasu kuma kafa gajiya da kuma su ɗaukan kaya wasu sa'in kuma da wasu shiga ma'ayar ko zo sai a shiga hankali. to kenan kana nufin tun kafin laraba su shigo ƙasarmu na hausa akwai doki. akwai ɗan. da jaki. akwai. Hmm. da su zama. akwai dabbobi da su. ai da yake dama akwai alaƙa tsakanin wani al'ummomin ta kuma ai kamar zuka misali yanzu wannan dolar borno mm. a yawanci ta yi ma kusa da da inda jigo take yanzu a kan mai dubu inda take yanzu mm. ta nausa ke da mutuwa ta duka yi kasa kasa kasa na suka dawo nan akwai alaka na wannan su dawakin da kuma kuma yin shirya kyakken da aka yi da tun lokacin nan kasashen su fararraba da kasashen hausa sun su ba su kan fahimci yaki da wasu akwai akwai gafi akwai akwai wani abubuwan hawa jaki kuma zafuna kan fahimci su ne wajen ɗaukan kaya da sauran su yawanci amma ko shanu ana amfani da su ɗaukan a ɗora musu kaya kuma a ɗora yara wani lokaci. to akwai su kasashe da su a lokacin hausawa suka fi harkar kasuwanci tsakani. Eh, akwai yanzu kaman lokacin da ake kasuwanci na goro shi da shi a wato kaman shekara ɗari hudu zuwa ɗari biyar da suka wuce tun a lokacin kan tafi ɗan ankara Ghana kenan? Ghana. A so A sukan bi da laraba ne da ya ke harfar goro. To ba bayan jihadi a ta karo Kuma cikin hausawan ma akwai akwai harsuna biyu da tokarawa da kuma agalawa. Su suka fi karfi don Kuma su nan kabilun daga cikin hausawa su ko hmm. karawa da agalawa daga wani yanzu misali wani yanki sai kenan to a kiransu daga daga wajen tana suka fito wajen tana mai bayan suka fito sun jihar karfa su hmm. wani suka gangaro ta kwada zuwa zamfara ah, a wajen tana suka fito hmm. eh, abin da sa suka ma ya suka dawo kano kuma agalawa suna da kano kamar su dan tasa agalawa ne yau suka dawo kano saboda lokacin an samu matsala eh, bayan jihadi sarkin katsinan maraɗi sakon da aka kwalkwalar farko mara suka kawo hari har su tsawa ta kafa katsina hmm. tun da aka katsina ta fi kano kasuwa ta fi kano hmm. makarantu ta hmm. fi kano karina a alaƙa shekaru kusan dubu da shiga wuce kenan a ɗari uku ɗari kashe goro shi ne ɗaya daga cikin abin da ake yi da kusan akwai wato suka je da mutanen a suke goro mutanen su gane ɗin gane eh, suke goro da kuma zinari to idan aka je hausawan suka tsaya wanda ya cikin salga da ba ki zo a ce mai ne malam eh ana ce mu na salga to a wannan wani kasa ke kuma shi a gana to ma a gane to kuma suke a cikin birki kamar zango shi na yawa to duk kafin da ake daga nan a jihar kuma zin su borno a su sauransu duk da kafin shi a tafiya da kafa sai dai akan ɗau lokaci matasa kuna ji masu lambogi da sauran su kuna jin irin gwagwarmaya da kakanni kakannin kakanni ma suka yi wurin tafiyar da harkokin kasuwanci da rayuwa wannan shi wa ɗari ma wasu a rika mace da gani shi da gani shi kamar shi wani gwamnan mana yana zana lokacin suka shi biyu karo da dubu da kafa shi na cin ta da cin gawa shekara kwata-kwata dai kusan ɗari biyu haka yau tasa'in da eh tasa'in da bakwai haka eh, daga maiduguri suka taka ba to shi kenan ba motocin ba ya wato motocin ba ma hanyoyin ba wato ɗan gata shi ne hawa doki eh hawa doki amma ɗan ka taka a ƙasa komin nisan wuri ko da lokacin da zai shi ne bayan da je Katsina College a a wani su manyan ƙasa da aka fara kawo mota sarki musulmi haka kuma haka suka nemi ilimin eh hasan ɗan ma'azu aka kawo mota ba ma ne ito a siya ta ɗauko. daga kudu aka dauko direban mamalliki duk wannan su ne abubuwan da aka samu aka yi amma kuma daga gare su a aka kawo inda ake yanzu shi sa lokacin sai a dole Allah inda ake din duk da shi da ba inda ake so ake ba al'adar malam bahaushe na farko farko in can na baya bayan suna da addini irin na gargajiya da suke gabatarwa shin a cikin irin wannan al'adun da suke gabatarwa akwai kiɗa ko waka sannan kuma al'ada ce na malam bahaushe ko kuwa a rarriyar al'ada ce ai aka ce kiɗa mm. a hausa ce aka ce waka a hausa ce an mm. hausa akwai su akwai kiɗa akwai rawa akwai waƙa sai dai kawai lokacin zai yi wasu kila ko sana'o'i ne suke da nasu akwai kiɗan maybe kiɗan marawa akwai kiɗan mahauta hmm. akwai kiɗan addini na sana'a ke sa yara makaɗanta yawa akwai masu wata su yawa hmm. sannan akwai kiɗa kuma na maharba masu garaya da sauransu wanda su zuga mutum hmm. akan yi da kiɗa ne ai don a raba mutum a zuga shi a kuma shi goma su yarewa akwai masu kaho akwai duka wayannan akwai su akwai kiɗa akwai waka kuma akwai rawa to mata suna yin nasu eh mata da maza zai yi wata wa yadda ake yanzu a tashi mata su shiga da maza a shiga a zai wata irin mata suna nasu rawan daban hmm. maza suna su daban ko kuma ma a yi din matan da mazan ana yi kamar lokacin da kamar lokacin kaka ana ana yin wasa bikin kawo amfanin gona a eh, kan yi wannan kuma mun tashi mun samu yara ɗan mata suna da waka woki da ake na gada za ki ga mace ya nuna tana da basira da iskar ta kai ko wakoki da kanta ko ce wani masoyinta ko ce wani iyayenta ko dai wani jibo gare ta ya hmm. akwai wani kamar a ce waka irin na kauna ke nan misali akwai na kauna akwai na kauna hmm. akwai na yabo kuma za ta iya jikila a wurin dandalin gada? Ka rubuta mun wannan eh, wani ba ce yake ko? Hmm. Wani ta eh, wannan a rubuta makaranta ne ko? Eh. Wato ai ake ga waka ce wanda in ka rubuta ta san waka ce ta gata ta da. Ta soyayya. Ta da. Yawwa. akwai gagwajin da kuma suke ya suna akwai daga addini kamar da suke wani to ne wannan ne iyayen a ah, za su ya fashi a wata eh. to kin ga akwai wani abu ne da ko ko an yi shi ne don cikin tsari ko kuma a wani mataki da shi da sauransu da malaman hajji kuma su su su kyaka amma dai idan ka zo ga gina za da muke yara yan mata ofishin magada ko za ka amarya ana mata wata ana duk ana ana kuma ana rawa ko ana kira wani ranar tashi akwai masu kalambu za su zo shi za a rayar mata su zana ana in wata wani karin magana zana cewa a duniya da yan mata daga bai kuma baya a za ki zo ne ki zo ki akwai wani mutu da kankare ki zo ki yi ba shi ki zo ki koma ki ga layi domin da ya ita ma ta yawa kuku ita ma gaba ita ɗayan ta yi zama na koma baya yawa to kuma da ake yi kuma mm. sai su haɗu su yi ɗaya wannan gobe da yawa da da ya danganta da ake da da mm. ake cewa mm, wata ta yi goma sha biyu lokacin ya yi tara su na lokacin wasannin mata. wala bai yanzu ya kaga wannan al'adun da sun ja baya babu su musamman su wannan wasan gada da na dandali wannan za ka ga kamar an shafe su. Eh, idan kuma television da da telefon mai abin da ke dan eh, jin da yara su a cikin gida waya ta kafe. Ne ka so a yi alaka yara su san juna. Mm. A san mafaɗaci, a san mai hakuri, a san dubu da shi a sassu za a tangona. a wannan shawarar da na eh, eh. kuma abu da halin da za a gyara masa gyara masa amma yanzu kowa koma gefe a kan fasahar zamani ta ɗauki hankalin matasa hmm. abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da ma wanda ya daidaita mana sauci kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato dadi balawe ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.